uwa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa A'a ah, muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana mai albarka ta aini wato kara kyautata masallaci da kuma ta santa ta Imam Buhari muna godiya ga Allah bisa wannan al'amari sannan muna godiya ga shi aini wato dr muhammad sani umar rijiyar lemo bisa ainihi wato jajircewarsa wajen aikin karantarwa da'awa da kuma bincike wanda daman gaskiya tun san da ya taso mu a idanmu yake a idanmu ya taso mutum ne mai son bincike tun aini wato yana secondary yana da kokari wajen bincike cewar ko menene ya bi shi ya tabbatar da menene gaskiya kuma ko daga waye samu gaskiyan nan karba yake wanda ya kai shi ko wanda bai kai shi ba to wannan ainihi kuma Allah ya taimake shi ya dore da haka sannan yana da shaja'a jarumtaka na bayyana abu wanda yake jin ya fahimce shi gaskiya ce tun lokacin ma aini mu ne a gaba-gaba in yi ga abun da mu muke yi ko yana jin ba daidai ba ne zai so cewa shi bai fahimci wannan ba ko a yi bayani gane ko kuma mu yi mana bayani mu gane kaga kenan wannan ya gwada rayuwa za ta tashi akan bincike kuma ta miƙe akan binciken kuma tana ta haifar mana da alkhairi muna godiya ga Allah da samun ainihi watan irin su a cikin wannan tafiya tun muna da aini da bakaken gemu su ba su da gemu to yanzu mu mu ya zama fari fat nasu kuma ya fara fari fari to fatan da muke Allah ya bamu matasa su biyo bayan irin su, bayan aini waton mun tafi ya zamanto muna samun lada muna samun aini waton wani kamashin na wani abin da muka kafa wannan shine rayuwa kyakkyawa duk aikin alkhairi so kake idan kana yi ka samu baya wacce za ta zo ta fika banda a ɓangaren ilimi babu inda ake fata ka ga malami in dai na Allah ne so ke almajirinsa ya fi shi karatu ya fi shi ƙoƙari ya fi shi aiki don haka malami na Allah na kirki baya hassada ga wanda aini ke kasansa domin ba tarin sarauta bane ne ballantana ka ce ban san a wuce ni ba mulki ba ne na duniya da zaka ce ban san a wuce ni ba kuɗi ba ne da baka so a wuce ka domin kowa nasa yake amfani amma shi ilimi ya saba shi ilimi idan ya zamanto mutum izubi ɗaya haddace ya yi ta karantar da wani ya haddace sittin to duk sanda yake karatun kana da lada a cikin sittin ɗin to me za ka yi hassara ko kai bakin ciki in dai ka san gaske ne to muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara rayuwarsa albarka da sauran malamanmu waɗanda suka taso su su'o'i da wanda suka girme mu da matasa duk Allah ya ƙara rayuwarmu albarka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ainihi wato Allah su kuma ya musu rahama musamman irin su Sheikh Ja'far Muhammad Adam duk da ya rasu amma har yau bai mutu ba wanda suka kasa shi san dan kashe malami ba shi malami tsiyar in ya bar duniya ma to kai abin da kake gudun yana kuma duniyar ibn taymiya ya bar duniya har yau zakin sa ake an saboda kullun in ka leka kana da yau wata karyar ka sai ya karyata ka ya bar duniyar amma yana karyata su to da haka shi sa za a yi ta zaki to da haka shi sa malam Ja'far ya rasu aini amma karatun sa bai rasu ba sannan aini rasuwarsa sai ta ƙara ma buɗe wa mutane hanyar su gane sunna gaskiya ce idan da ainihi ba gaskiya ce me kai kisa aje a kure shi mana ai an kura wasu da dama ko kwanan da an kura wasu fatan Allah madaukakin sarki an yi sa albarka cikin wannan taruwa ta mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ah, alhamdulillah ai wasu bayan an kure su ma an kai su kurkuku daga nan kuma suka yi wasa sai lahira a ah, yanzu za mu saurari malamin mu professor muhammad sani umar rijiyar da mu aka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد من يما لمي لمن يما كي وانا دالبي لسورا جماعة دائكي وانا مولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya wanda da yardarsa ne da ikonsa wannan abu ya tabbata babu wani abu da yake tabbata sai da sansa da yardarsa da amincewarsa muna masa godiya akan wannan ni'ima wadda yake bamu babu kakkautawa a idan muka ambaci wannan wuri farkon wanda yake zuwa min a rai shine babban malaminmu da ya ba mu tarbiyya sheikh Dr. Muhammad Matsar Zahrani Allah ya ji kansa da rahama wanda shi ne farkon sanadiyar assasa markas tun kafin mu taho daga jami'a shi ya ba da shawarar a samar da cibiya da za ta zamo wurin da za a yi da'awa da karantarwa da sauransu tun kafin mu iso garin nan aka fara assasa wannan guri mutanen da ya nemo suka fara sa dukiyarsu da sadakarsu jariya ba mu san su ba shi kaɗai muka sani Allah subhanahu wata'ala ya karɓa daga gare su ubangiji ya sanya musu cikin mizanin su na ayyukansu Allah ya haskaka musu makwancinsu Allah ya ji da gafara sannan godiya da kuma addu'a ga wanda shine sanadiyar sake farfado da wannan aiki da sake fitar da shi a cikin wannan kama kamar yadda muka ji shi liman ya ambata a mimbari alhaji ibrahim kurfi allah ya ji kansa da gafara allah ya masa rahama wanda shi ya bar wasiya lalle a asasa ayyukan alkhairi da wani bangare na dukiyarsa kuma daga wannan ne aka samu tushen aikin wannan wuri wanda muka ɗauko shi a yadda ma muka yi tsammanin za mu yi shi abin ya ƙara faɗaɗa tun daga nan muka san cewa alama ce ta cewa Allah ya karba daga gare shi duk abin da Allah ya karba daga bawansa to girma yake kare a yadda muka yi zaton aikin zai zama sai kuma ya kare girma wanda wannan alama ce ta karbuwa daga Allah subhanahu wata'ala mutane da dama bayan Allah waɗanda dama sun saba taimakon addinin Allah da yawa daga cikinsu sanannun mutane ne amma ba ma bukatar sai mun faɗi sunansu wanda suka shigo su ma suka sanya sadaka su jariya a cikin wannan aiki wanda wannan ta sa aikin ya ƙara bunƙasa kuma ya ƙara inganta ya ƙara kyautatuwa babu abin da za mu yi ta yi musu har kullum muka tuno su sai addu'a sai addu'a Allah subhanahu wataala ya karɓi wannan sadaka jariya da suka yi duk wani wanda ya taimaka da abin da Allah ya hore masa cikin wannan aiki muna fatan Allah ya karba da gare shi Allah ya ci gaba da zuba masa cikin jarinsa na sadakokinsa da yake jariya Allah ya karba daga dukkan wani wanda ya taimaka ko da shawara ce akwai injiniyoyi da suka ba mu gudunmawa wadda ba mu nema ba su suka neme mu don su ba mu muna musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karba daga gare su sun ba da gudunmawa da iliminsu sun ba da gudunmawa da dukiyarsu da yawa mutane wasu ma ba su taɓa zuwa suka ga gunnan ba amma wani hoton kawai zai ga ana aikin sai ce ga tashi gudunmawar muna fatan allah duk ya karba daga wajensu kuma ya zanto wanda ya yi sanadiyar samar da wannan alkhairi kuma ya zama shi ma yana da kamasho a cikin dukkan wani wanda ya zo ya aikin alkhairi a gudun shi daɗin aikin alkhairi in dai aka ce ka saka wani abu a ciki to duk wanda zai zo ya saka wani gudunmawa to kana da kamasho a ciki domin da kai aka fara zuba jarin farko sauraka duk wanda zai zo sa jari to da kai za a raba wannan shiya wannan shi ne daɗin aikin alkhairi liman cikin hudu ba ya yi wannan ishara ta ko tubali ka bayar aka saka to Allah yana ganin wannan aikin fa in wani dan adam bai gani ba to shi Allah ba zai manta ba kuma alheri koya yake a gurin Allah karbabe ne ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال zarra ذرة asalin zarra a wurin laraba shine dan tururuwa ba abin da dan tururuwa kasan ba tururuwa ma kake ganin ta bare danta jaririnta to wanda zai yi aiki duk ƙanƙantarsa Allah yana gani ma'anar Allah yana gani yana nan ubangiji zai masa sakayya a kansa kuma muna nan wurin har ila yau aka gaya mana cewa a wannan shugaban makarantar zines secondary school sai secondary school da ke nan tare da mu sun ɗauki nauyin kula da wannan wuri har zuwa lokacin da allah subhanahu Ta'ala ya yanka musu su kaga ayyukan alkhairi sai ƙara faɗaɗa muna fatan sauran 'yan uwa duka za su ji cewa wannan wuri ba na wani mutum ɗaya ba ne wa dalmasaji da lillah duka wani masallaci na Allah ne sauraka kowa akwai haƙƙin ya tsaya ya ga cewa ya kula da wannan wurin ya bada gudunmawa yadda wannan wurin zai zanto ya yi nagarta kuma nagarta mai ɗorewa yawanci mutane suna ɗaukan masallaci na suwana ne su za su kula da su a masallaci na kowa ne kuma kowa alhakin kula da wannan yana wuyansa duk wani musulmi yana da alhakin kula da wannan wuri saboda haka muna fatan duka yan uwa musulmi da muke sallah a wannan wuri za mu tsaya mu ba da gudunmawa wajen mu ga cewa wannan wuri ya ci gaba ba ya ci baya ba malamanmu da suka zo suka halarci wannan wuri muna musu addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya karba ayyukan da suke yi musamman shi liman wanda daga tafiya jiya ya dawo tsakar dare amma hankalinsa yana nan kusan ma yanke tafiyarsa ya yi don ya zo ya hasu addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukan da suke yi musamman shi liman wanda daga tafiya je ya dawo tsakar dare amma hankalinsa yana nan kusan ma yanke tafiyarsa ya yi don ya zo ya halarci wannan rana ya yi mana wannan hudu ba muna addu'a ga shi profesa ah, bashir ali umar Allah subhanahu wata'ala ya karbi ayyukansa ubangiji ya ƙara masa jagora ya ƙara masa lafiya Allah ya ɗaukaka martabarsa ya ɗaukaka darajarsa sauran malamai da suka halarci wannan wuri Allah subhanahu wataala ya karba daga gare su ubangiji ya kara musu rayuwa mai amfani ubangiji ya kara musu rayuwa mai amfani a gurin dan uwa wanda waɗanda suke kuke aiki a gurin nan za su yi ta ganin shi a nan, Alhaji Abdullahi Karai baya tare da mu ya tafi Umara na san da yana nan da yanzu muna tare da shi ana kowa zai ga san da ya yi duka yini a bakin masallaci can duk haraba can da ka gani ta waje shi kada ya rika wannan aikin ce ma aka yi ga wani yazo zai yi ciko na ɗauka tifa ɗaya biyu zai zuba ya tafi amma sai ga shi gari guri ya tashi wani masallacin kawai rufi ne babu shi kaɗai zai zo ya yi na anan abinci ma sai dai ya ci gurasa na sha ganin shi yana ci an so masa gurasa da tsire yana ci har dare wani lokaci yake kai har wayar wuta sai da ta faɗo a kansa ya kwanta asibiti ya yi jinya yana warkewa ya dawo irin waɗannan bayan Allah ba abinda za mu yi musu sai addu'a Allah ya karɓi ayyukansu Allah ya karɓi ayyukansu yana iya fot amma yana waya a yi kaza a kwashe kaza zan turo kaza yana iya fot to ire su suna nan da dama idan muka ce za mu ambaci sunaye za mu manta ma wasu duka Allah ya karba daga wajensu ya inganta rayuwarsu ya inganta zurriyarsu muna godiya kwarai da gaske wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi a kowa ya zauna da yake muna godiya ga dukkan malamanmu tun daga wani mana turanci babun malaminmu da ko professor bashir ali umar da su sauran malamai da suka yi jawabi abin da ya rage mana yanzu shi ne ɗaya daga cikin limamai kuma babban limami na wannan masallaci a da tarabi umar rijiyar lemo zai zo ya jawabin godiya ga dukkan mahalarta da manyan malamanmu da dukkan wanda suka taimaka akan makalla nan. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك من يمن يمال ممو دا sauran jama'a da yan uwana dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, kamar yadda muka ji a ah, gabatarwa ba dogon jawabi zan yi ba da abin da ya kamata a faɗa tun daga hudu ba har zuwa kuma malamanmu da suka biyo baya sun faɗa illa dai mu sake jaddada godiyanmu ga allah maɗaukakin sarki domin shine abin godiya farko da ƙarshe sannan kuma kamar yadda muka ji mu ƙara godewa waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kafuwar wannan waje kuma wannan ya zama mana darasi da can a baya muna da tunanin kamar irin wannan aiki ba za mu iya ba sai dai wasu zo sun mana amma yanzu gashi alhamdulillah mu ne da kanmu muka aiwatar da wannan ma'ana ina nufin babu taimakon wani daga wata ƙasar waje da za a ce ya zo sai shi zai mana to wannan ya kamata ya zama darasi gare mu kuma yana da kyau masallatan mu koma mu dinga tunanin yadda za mu haɓaka su mu girmama su yawaita masallatai nan da can nan da can yan gutsu-gutsu haka ba shine abin da ya kamata mu ba da himma ba mu haɗu mu gina guda ɗaya mu faɗaɗa shi ke yadda al'umma za su amfana to Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya karɓa kuma ya sanya a cikin mizani a wannan masallaci kamar yadda muka sani tun da aka kafa shi ana karantarwa ana ilmantarwa tun daga kama da karatun da shugaban wannan cibiya farfesa muhammad sani umar yake gabatarwa har abin da ya biyo baya na tafsiri da ake yi da karatun bulugul maram da riyadu salihin waɗannan darussa za su ci gaba kamar yadda ake yi insha allahu ta'ala kuma sai ma tunanin ƙari in Allah ya yarda maɗaukakin sarki don haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mayar da kowa gida lafiya a madadin limaman wannan masallaci da waɗanda suke hidima a wannan masallaci muna godiya ga dukkan wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi damar halatta da waɗanda suka taimaka ko muna fatan kowa Allah mai da shi gida lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amanan ya rufe ya yi addu'ar rufewa ya ga kowa duk mai abin hawa ya tafi gurin kawai wanda ya tsallaka da